Demokradiyya a yau. Cikin shirin me yasa hukumar zaɓe a Najeriya aina ta dakatar da kiranyen Sanata Dino Malai? Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A baya nan ne wata babbar kotun tarayya Abuja ta amincewa hukumar zaɓe INEC a Najeriya ta ci gaba da shirin kiran yadda ake son yi wa Sanata Dino Malaya daga jihar Kogi. Kwatsam kuma kwanan nan muka ji cewa ai hukumar zaɓen ta dakatar da shirin domin ta kasa bashi hannu da hannu takardun da kotu ta ce a bashi duk da cewa jami'an hukumar sun yi ido hudu da shi amma ya ƙi karɓan waɗannan takardu. Ga shimfiɗar da Nasiru Adamu Hikaya ya haɗa mana kan haka. lamarin kiranye ga sanata dino mai laye yana sauya sabon salo don ƙa'idojin shari'a da kuma yadda ɗan majalisa ya ɗaukaka ƙara da rashin nasarar damƙa masa buhuna hudu na ghana must go dauke da sa hannun duk masu son a cire shi daga majalisar hukumar zaben najeriya inec ta ce cika umarnin kotu ne ya jinkirta ɗaukar matakin aliyu bello shine kakakin hukumar zaben kwanakin baya a kotu bar kotu a nan abuja da ta ba hukumar zaɓe umarnin ci gaba da yin wannan ƙwarar kiranye amma fa bisa sharaɗin sai an damƙa wa shi mai girma sanata dino mai laye dukkan takardun ƙorafi korafi da aka samu daga mazaɓarsa dukkan jerin gwanan sunayen waɗanda suke so a yi masa kiranyen nan shi ma sai an yi kwafi an bashi to hukumar zaɓe ta yi iya ƙoƙarinta ta yi kwafi kwafi na dukkan sunayen waɗanda suke son a masa kiranyen nan tsakanin gida da ofis hukumar zaɓe ta yi aƙalla sa'u shida bata cimma nasarar damƙawa shi sanata dina mai waɗannan takardu ba ta garzaya kun kotun da ta bata wannan umarni yala Allah ko kotu na ta iya canza wannan hukunci abin da kotu ta faɗa hukumar zaɓe shine ya tabbata hukunci aiki ya rage wa kuma zaɓe ta gabatar da wannan aiki to amma a tsakankani shi kuma sanata dina mai ya ɗaukaka ƙara kaga ashe idan hukumar zaɓe ba ta samu nasarar danka masa takardun nan ba sannan ga kuma can ƙara a gaban wata babbar kotu ba yadda za a yi hukumar zaɓe ta yi gaban kanta ta ce za ta ci gaba da wannan ƙuri'ar kiranye alhali ga can wata kotu tana jiran ta ba da hukunci wannan shine al'amarin da ake ciki. Dino Mila ya ɗaura alakin neman korarsa daga majalisar kan rashin jituwa da gwamnan jihar ta kogi ya haya Bello. Mila ya sha bugun kirjin yana da goyon bayan jama'a. Ba inda ban bi Buhari ba a ƙasar nan. Kamfen ja a zuwa a ja'a gashi na da fa na takara zaɓe na da na buhari a rana ɗaya za a yi amma na birnawa kamfen din na ringa yawo a zuwa a jiha da buhari babu wanda ya zage jonathan a kasar nan kamar yadda na zage shi har neman kashe ne ma suka yi sun arbi mota na arbi aka yi sosai sosai allah ya kiyaye dai da ragon ana cewa kuna biyo buhari ne saboda ku shiga rigarsa a zaɓe ku ku yi farin jini ba wai saboda ɗabi'un ku irin na buhari ba to ai kuma ne tun lokacin da buhari ma yana takara ba ya ci ne na nan na takarar na ci buhari babanmu ne mun yarda da shi kuma alayen shi ni particularly na na san alayen shi kuma ba zan yaudari Buhari ba na tambayi lauya mai zaman kansa barista Modibbo Bakare shin menene ka'idar mika irin waɗannan takardu ne ga waɗanda aka ce a danka musu eh, eh to ka san idan abu ya shafi haƙƙin mutum ka duba tanadi da aka yi na bada mutum ko na adalci ta to a sashi na 36 na tsarin mulkin Najeriya wanda ake amfani da shi yanzu kowa yin abu ya shafi hakinsa dole ne a ba shi dama don a saurari bangarensa to dalilin wannan dole ne sai an ba shi takarda sa'annan kuma dokokin kotu musamman kamar federal high court ko ma wani kotu ne idan za a yi shari'a ga mutum dole a kai masa takardu in har magana ta kai gaban kotu takardu ake kira service of process wato a ba shi takardu to service din na farko akwai abin da ake kira personal service sai an ba shi hannu da hannu amma idan ya ki karba ko ba a same shi ba ko wani dalili to ana koma kotu sai a zo a karkashin dokunan na kotu wato high court federal high court rules civil procedure rules wanda ake amfani da shi sai a zo a nemi izinin alkali kuma a ba da wata dama ko wata kafa inda za a ba shi takardar ko ta hanyar bugawa ko ta hanyar bugawa a jarida ko a makaje a ajiye a inda da aka sani. Barista tun da sun je ofishinsa sun aje wannan takarda kuma sun zo su ba shi takardar nan ido da ido ya gansu sun gan shi ya iya karba duk da haka wannan bai wadatar ba? A bai wadatar ba domin ai su ne suka sani sun gan shi ido da ido amma babu wani abu mai shari'a wanda za a je a gaya masa an gan shi ido da ido. domin ko an gaya masa ai abun babu da wani shaida da zai sai an kawo akwai wani abu da ake kira affidavit affidavit of service ko kuma affidavit of non service wato wannan affidavit kamar rantsuwa ne za a rubuta takarda ce a nuna gashi an bashi da an bashi ma sai an yi haka an rubuta a rubuce an kai ma kotu in ko ba a bashi ba sai a nuna ba a bashi ba ga dalilai suka sa ba a bashi ba eh amma ai hukumar bisa abin da muka karanta hukumar zabe ta koma kotu don ta sanar da kotu wannan hali da kace sai ita wannan kotu da ta bada ta yanke wannan hukunci ta ce ita yanzu ba ta da hurumi kan wannan shari'a saboda an ɗaukaka ƙara eto bisa ga tsari na shari'a idan akwai ɗaukar kara sa'an nan lauyoyin mutum suna iya zuwa kuma wace irin ɗaukaka kara aka yi na ƙarshen wato shari'a ta kare gabaki ɗaya ko kuma irin wannan shari'a tana ciki sannan a ɗaukar kara akan wani uzuri wani ko wani dalili wato interlocutory appeal to idan interlocutory appeal irin wanda aka yi yanzu ne za a koma ne wajen shari'a wajen kotun farko inda maganar take sai a kawo takardu an riga an shigar da kara akan wani abu da suke korafi sa'annan sai a nemi dakatarwa da shari'ar jingina ta tukuna wato state of proceedings wanda za a dakatar sai an gama a shari'a a gaban kotun ɗaukar gara na kasa to idan aka gama sai a dawo duk abun da ya haifar shi ne za a ci gaba da akansa. Barista Modibo Bakari ko za ka yi mana magana kan yadda wannan al'amari na shari'a zai shafi wannan harka ta kiranye tun da yake akwai wa'adi daga lokacin da aka ba da sunaye da sauransu zuwa lokacin da za a kaddamar shin kana gani shari'un nan ba za su shafi wa'adin ba ha lokacin ya kure ba a samu yin wannan kiranye ba? A'a wa'adi da aka bayar na kwana 90 wato 90 days a sashi na 69 na tsarin mulkin Najeriya wa'adin yana ana la'akari da shi ne a lokacin da aka samu daman yin haka amma in akwai wani dalili da yadda ya hana su fara wannan wato kwanakin ba za a fara girga su ba sai lokacin da aka gama shari'a kenan kamar idan da aka samu wata masifa ko atkwi wato girgizan kasa ko dalili na masifa an hana shiga wurin ko yadda ta'adda sun kare kamar da boko haram suka yi a borno shekaru da suka gabata to dole ne za a fara kirga lokacin da aka samu daman yi din ne to yanzu babban babbar matsalar shine abin da na taba faɗa duk kiranye da ka sani ana da shigan kotunan ƙasa ake amfani da su ko kuma wasu alƙalai a je a girkitar da abun sai ka abun ya faskara ko kuma abun ya sukurkuce dalili kuma shine lokutan da aka bayar a yanzu da aka fara wato an fara shine abin da za a kira wrong time domin wrong time abin da ake kira ba lokacin da ya kamata ba ne domin lokaci ya ƙure in ka duba domin yanzu a court of appeal a kotun ɗaukar ƙara ɗin akwai akwai kwanaki da kowane loya kowane loyan kowane bangare ke da shi na kaddama da takardunsa akwai kwana 60 na kai record of proceedings daga kotun farko zuwa eh, kotun ɗaukar ƙara akwai kuma kwana 45 na wanda lauyoyin za su rubuta bayanansu sa'annan akwai kuma kwana goma sha sha biyar wanda aka bayar a gargashin doka ta sha tara wato order 19 na code of rules kenan wanda ake amfani da shi to ga in ka hada waɗannan kwanaki da waɗannan lissafi sai kaga kuma ga jadwalin zaɓe na wanda zai zai gabata zaɓe mai zuwa na 2019 wanda jadwalin ya fito tun a watan goma sha ɗaya nake gani na shekara mai shigowa to kaga yanzu abun da ya rage bai wuce shekara ɗaya bane to in ka haɗa waɗannan abubuwan gabaki ɗaya yaushe za a gama har a dawo har a je har a ci gaba da wannan sa'an nan kuma karka manta bayan an gama kowace shari'a akwai kuma haƙƙi ko yanci na ɗaukar tsara a bayan an ma gama shari'ar gabaki ɗayanta kuma wannan ma da ake yanzu a kotun ɗaukar tsara ana iya daga nan ma in ba a gamsu ba ana iya tafiyan kotun koli na kasa a wannan ma wannan afil yanzu da ake magana to kaga in aka hada wayannan abubuwa gaba da lokaci ya gure barista kana ganin wannan idan na fahimce ka da kyau ma'ana mutane ko 'yan siyasa suna amfani da kotuna wajen tauye 'yancin gudanar da abin da tsarin mulki ya ce a yi? Eh, akwai wannan a wasu lokuta kuma yawa yawan lokutan ma da take gani shi yasa kiranye kullum a cikin abubuwa goma sha biyu wanda aka sa a cikin sashi na 68 na tsarin mulkin najeriya din nan daga cikinsu za ka gani bai wuce guda uku ne kawai suke yawan tasiri ba amma duk sauran tara nan da wuya ka gama sun faru. Masu aro da aka Allah kamu ƙarshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon sama da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Nasiru Adamu Kaya da barista Modibo Bakare da Cibahiro Diodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa Abu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.